بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين lamarin ba kamar yadda suka riya ba ne suna da laifi in suka ci amana amma wanda ya cika alkawarin da ya yi wa Allah na imani da shi da manzanninsa ya cika alkawarin da yake tsakaninsa da mutane ya bayar da amana ya ji tsoron Allah da kamanta bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana. Hakika Allah yana son masu tsoronsa zai kuma saka musu da mafi girman sakamako akan haka.